fasulun fiddamani wannan fasali ne bai bayani akan addamanu tsaya ma mutum ga wani abu shi aka ce madamana da abin da ya kama da shi watan sanya biyan damana da rashin biya saboda gittawa wasu sharuɗa da abin da ya kama da wannan وسمي الدامن بالحميل كذاك بالزئيم والكفيل وهو من المعروف فلمن اقتنى من هذه اجرا به او إوضا والحكم ذا حيث اشتراط من ذا منه haddan min al-mammuni amman haddan min al-mammuni amman qaddumin wa bi ishtirakin wastiwa in fi ada tadamunun hu fi papihi anwarat Wasaha min aha littattafan ru'aati wa sulhu mun yi na uku zau jaati. Wahu waɓe wajahin awɓe malin jari. Wal'adunan hu awu hu awu alalci yari. Wala ati bara biyar da man domin iska yau addidai noman la'azina. wasu miya watan ashe ita addamana tana su naki da yawa shi addaminun shina da sigogi masu yawa da ke ambato ne da su wasu miyar daminu an ambaci mai tsaya ma wani akan wani haƙi ana biyan mutum wani haƙi kaggalalle haƙiƙa idan baka tsaya mai ba abin nan zai jawo matsala a ci mai mutunci to ka samu ka ce to waye na tsaya ma akan bashin nan da aka biyar ka shi ko kai da ka tsaya din kana da huskar da aka raga maka ko kuma kana da abin biya in ya kasance kana da huskar da aka raga ma ko kana da abin biya ka tsaya saboda huskar ka wadda aka dibi a raga ma saboda ita ko kuma ka tsaya saboda kuɗinka da aka dibi a raga ma saboda kana da abin biya to duk wannan dai ba a yi ne sai saboda Allah ta mutahi kazaka haka nan kuma ana ce mishi addaminu ana ce mishi kuma azza'imu mai tsaya ma wani ana ce mishi alhamilu mai tsaya ma wani kazaka bidda'imi ana ce mishi za'imin ana ce mishi kuma alkafilu wata ana ce mishi daminun ana ce mishi hamilun ana ce mishi za'imun ana ce mishi kafilun wa huwa min al to shi tsaya ma wani da mana saboda Allah aka yin ta duk abin da aka yi saboda Allah layan bagi an ya kuna illa lillahi ba shi kamata in ba shi kasance sai saboda Allah ba duk iri-irin waɗannan ababa na waɗanda ya kasance Allah shi ke ba da ladarsu duk wanda kare mutuncin wani ko irin da wani daga a ce shi rana alƙiwama Allah na kare mai nashi illi da nashi mutunci don hakan ga shi kenan duk lokacin da kaga wani mutum ya samu tsangwama ta wani bashi kila ana iya tsare shi akan wannan bashin amma kuma yan ka bashi dama shi na iya tashi nemo shi samu abin biya shi biya to ka ce to wani zan tsaya maka akan abin da aka biya ka amma da mana kashi uku zan tsaya ma damin ruwajahi ko zan tsaya maka damin dalabi ko zan tsaya maka damin mali duk wannan ana yi da mana kashi uku ta akwai damin wajahi akwai lamin dalabi akwai daminar mali duk wanda ka tsaya mai yayi duk haka ashe kenan duk abin da ya kasance ba a yi ne sai saboda Allah to ba shi kamata a amshi jinga gare shi duk abin da ya kasance irin wannan ne kamar yanzu irin a kamar yanzu a irin damana ba yanta sai saboda Allah kamar irin ajiya ba yanta sai saboda Allah kamar da irin duk abin da ya kasance dai watan kamar amshi sako kai mawa ne ko kuma an somi inda wane duk wa'annan ana yin saboda Allah saboda mai amintattu aka samu a sanya gare su to duk abin da ya kasance ana jan amana ciki to amana mahi yawancin ta dukkaninta ba za a yi saboda Allah don haka ce ya ce mi ya ce walman'u hani ikitala ya hukumtar da mayan ahazihi daga amsa ta ajaran bihi ba zai amshi jinga ga ainihin da mana ba au wannan ko kuma watan shi amshi watan ahurhure abinda aka ce ma iwadi kamar yanzu Allah misali abinda aka ce ma min azihi ajran bihi amsakin gagare shi wani ina son ka tsaya mini akan bashin da aka biya ta to nawa zaka bani <clears throat> ana biyar ka dubu ɗari zan tsaya ma akan bashin da aka biyar ka dubu ɗari amma nan zan tsaya ma tsayi na huska amma sai in kana ban dubu goma yace zan baka dubu goma ka tsaya mini akan bashin da aka biya ta ka akai ne gidan yari to nan ka amshi jinga ka yi haram saboda abuna wanda ya kasance ba a ne in ba saboda Allah ba haka nan kuma ko kuma ka ce to ni zan tsaya ma akan bashin da aka biya ka na dubu goma amma ni ma wani na biya ta wani ni ma ina so in zo wuri ne in ci bashi bai yadda da ni ba amma kai ya yadda da kai in ka yadda mu zo ka tsaya mini ka tsaya min ni ma in tsaya maka inda an ka yadda da ni kayan da za ka sauwa wurin nan ba irin waɗanda ke sayarwa ne ba ka zo zan tsaya a sai ma ni kuma inda an kai da kai ba irin kayan da haka sayarwa ba ne ka zo ji kuma ka tsaya min na ni ko a sai san mini ka nan in ka diba an yi iwadi ka tsaya min na tsaya ma wannan shi ake ce ma ta damunun to ta damunun haram ne sarihu ta damunin haram ne tsaya min in tsaya ma haram ne cikin wannan na aka ji cikin adashi sannan kuma ana jin ta ciki ne ana jin ta dayunun ko ba ni bashi in baka bashi cikin wannan wannan ana jine cikin adashi don hakan ga damu ne haram na duk abin da aka yi saboda Allah haram na ka tsaya ma wani gare shi shi biya ka jinga <clears throat> yanzu idan muka koma ga ainihin shi adashi in muka koma mun ka ce akwai o adashi tsakiya ita o adashi ta shigo tsakiya ita ta tsaya ma dukkanin wanda kawo kuɗi wurin nan an gane wannan ko ashe kenan in ka diba nan tadamuni na mutum guda shine wajihun in an ka dabi matsayi ne na alfarmatai wajihun kowane su ya yarda da shi kan yarda da shi ya kawo kuɗi ne a arama wani shi ma wancan shi aramai kila wanda ka yarda arama kuɗinka ba ka ma yarda da shi ba amma ka yarda da uwa adashi <clears throat> to yarda ka da uwa adashi na ka yadda da o ka bada da kuɗinka a arama wani mutum wanda kila ma baka san shi ba baka san amana ta ba amma ka yadda da o adashi ka san amana o adashi ka yadda da ka bada kuɗinka ga o adashi ita kuma o adashi kuɗin naka ta arama wani su shi ma wance nan ga wanda bai san ka baka san shi ba shi ma shi aruna shi a ara maka ya zanta ne shi aka ce masarihu ta dayunin tsintsar ba arami in ara maka maluma sun ce wannan bisa ga ittifaki na maluman duniya gaba ɗaya haram na tadayuni bisa ga ittifaki na maluman duniya gaba ɗaya haram na tadamuni sarihu tadamunin tsintsar tadamuni tsayami in tsaya maka tsintsatai haram ne maluman duniya sun ittifaki akan wannan cikin tadamuni sun ka toge sura guda ita awannan da ta da zamu bayani amma in ba ita ba duk surorin ne haram na haka nan surorin ne gaba ɗaɗin su in dai sarihu ta nan na shi kan wannan haram ne babu inda an ka samu sauki ne bisa ga ittifaki na malumma shina cikin akalu amwalin nasu bil batili shina cikin akalu amwalin nasu bil ibn nafsi to don hakan ga ashe idan muka diba muna jin ta ne ko an ji ne malumma sun hana shi bai yiwa alal misali ka ce wani ina son ka tsaya min ga wani shi bani bashin kaza ni kuma mu in tsaya ma gawa ne na shi baka bashin kaza in an kai haka nan kenan nan ga wani abu na wanda aka yi saboda Allah amma sai kasance an ka amshi jinga sannan an kai shi to duk abin da aka yi saboda Allah Allah ke biyan jinga to kuma ga jinga Allah can ka bar ta ka amshi jinga ta mutum ashe kenan kai hasara baka da riba kai hasara akan jinga da ka amsa to haka ma ta ni shi kuma ta ni saboda Allah aka bashe shi shi ta tadayuni shi tsintsa bashi babu komi ciki ne in ba saboda Allah ba wani ina son ka ara min naira dubu goma har wata in biya ka sai ɗauko su cewa ni ga suna arama wata ya ƙari ta ɗauko dubun ka goma ya baka to Allah ya baka lada ta dubu goma ta dubu ishirin lada dubu ishirin za a baka in ka ara dubu goma za a baka lada dubu ishirin saboda mi sadaka lada guda gare ta in sadaka na da lada goma torance lada biyu gare shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abinda jibrilu ke ne kwaɗa mishi an rabbil izzati in ka bada in ka bada sadaka wanda ka ba sadaka kana da lada guda in mutum ya cewa wani aramin kaza ka ɗauko ka ara mishi kana da lada biyu sadaka lada guda ramce lada biyu saboda kana ba mutum sadaka lokacin da ka ba sadaka bai da bukata shi na da wadata ta abin da ka ba sadaka mabukaci na ka amma sannan bai da bukata amma duk da ka ji mutum ya tuwa ce ramta min mace yake ba a ramce sai an matsu don haka dibin matsuwan nan da ya yayi ga zo kan ranta mishi ka hita cikin wannan kukumci din ka fi sai cikin wannan kukumci don haka kana da lada biyu ashe kenan kaga in mai bada sadaka na da lada goma mai ba da ramce shi na da lada 20 sannan kuma za a mai sama da kuɗinka in an ka mai sama da kuɗin kuma ladar ka na can dunkule aje Allah ta da ma ita to bisa ga wannan ɗan an kadiba sai maluma suka ce kai ko da irin abin da aka yi mutum shi arama dubu goma kai ko nan kamar tsuka zo ka ce wanda Allah aramin dubu goma ka yi tunanin ai ka taɓa aramai to in ka tunanin ka taɓa aramai ka zo ka ce shi arama bai baka ba kila ka zo dai ba don tunanin wancan aro da ka bashi ba in ka zo don tunanin ka taɓa bashi aro ya zanta dayo ni kaya haram ya ba hako bai baka ba in ba ka yi wannan tunani ba ka zo ɗai ka ce wani ina son ka ara min dubu goma ya ɗauki dubu goma ya ara maka wala lahi alhamdu in bai baka ba kaka ce to ai na taɓa ara mai amma yanzu na zo ya ƙi ni in kai haka ne ya zanta dayo ni ta dawo ni haramna sarihu ta dame ni maluma sun haramta shi sarihu ta damu ni maluma sun haramta shi ba suratan ba hakikatan ne wannan don hakan ga duk surori na adashi in ba sura guda ba ita ɗaya ta halatta ka zo ka ba mai adashi kuɗin ka shi aje maka shi nan shi ne ya tara maka duk da ka so amsa abin kana zuwa ka amsa ba ka ba su wa don a arama wani shi ma shi arama ba kullum kila sadda ka samu dama ka zo ka zuba mai dubu goma dubu biyar dubu biyu duk abin da ka zuba zai rubuta maka ka zuba kaza in ka zo ka ce yau naira goma sai ce to kawo sai ya samu naira goma in ka samu dubu ka kawo zuba ma naira dubu in ka samu dubu goma ka kawo zuba ma dubu goma kana da littafin ka daban inda aka zuba maka to wannan kullum ana yi da duk an ka zuba sai a ce kudinka sun kai kaza haka su yi in ka zuba sai a ce kudinka na kaza in ka zuba sai a ce kudinka na kaza to in ka kai karshe ka ce ki da kayi kwana biyu kana zubi ka tocewa ne ina bukatar kudin nan sai shi kida kudinka shi baka ki ce da haƙƙi ne na ajiya ka ga nan ajiya ta ka basu ko to wannan ajiya aka ce mata amma fa adashi an san ba ajiya bane an gane ko adashi ba ajiya bane dan in ka ba mutum ajiya ka zo ka ce ba ni ajiya ta baka zai sabani adashi ko kwadai karshe ce za ka kwasa kai a karshe ka kwasa in ka to ka ce wani na zubu biyu wani kuɗi na zubu biyu ina da bukata sai ce a wani karshe haƙi ce to wani wallahi bukata ta kan ce wallahi babu ruwa na karshe haƙi sai karshe an gane to ashe kenan ajiya ta ga ka'ida ta ajiya shigo cikin ajiya a rashi ba ajiya ce ko eh an gane to shirka ce ba shirka ce dan mun san shirka duk shirkoki gaba ɗaya guda shidda ce a dashi bai cikin ko gudansu akwai shirkatul amwali akwai shirkatul akwai shirkatul urudi akwai shirkatul amwali akwai inaniya akwai mufawala akwai shirkatul wujuhi akwai shirkatul zimami wannan adashi shi na cikin su an gane shirkatul wujuhi ya haramta wadda kawai cikin shirkoki an halatar da shirkatul amwali an halittar da a sharikatul kiradi za mu sai daban sai a sharikatul amwali cikin sharikatul amwali ciki za mu samu sharika inaniya mu samu sharika mufawada cikin sharikatul amwali nan sharikatul kiradi kana ba mutum kuɗi shi sana'a idan aka yi sana'a ribar da aka samu a raba daidai gurgudun wadda kun ka da shi duk da kun ka yayi bayani akan kiradi shi na tahe in mun ka zo waje ne za a yi bayanin dukkanin huskoki na kiradi da huskokin da maluma suka da cikin su wanda kasance sun halatta sharikatul kiradi sai sharikatu mufawadatin sharika ta mufawala sharikatu ina ne ana samun ta cikin sharikatul amwali sharika ta mufawala da ni da kai mu haɗa kuɗin mu mai kasuwanci duk riba da mun ka samu za mu raba kowa daidai abin da a gare shi kana da dubu talatin ina da dubu hamsin in an ka samu riba a kasa riba kashi bakwai kai mai dubu a kasa riba kashi takwas kai mai dubu talatin ka kwashi kashi uku ni mai dubu hamsin in kwashi kashi biyar wannan shi aka ce masharika to zamanta mufawala da kai da ni duk kowane muna iya ɗauka abin da ya so shi sai su ka ɗibi kuɗi ka ta kaso wani abu nima in ɗiba in ta yin so ko kuma ka ɗauki kaya ka yi ni kuma ya ɗauka in yi gumi ko kuma ya ɗauka in yi mafara ba sai mun haɗu tare wuri guda ba amma kuma duk abin da mun ka samu shi na nan haɗe wannan sharikatu mufawadatin kenan akwai ina ne. gani ga kalalle ba mu rabuwa mu ɗauki kaya mu yi ille da tare mu dawo tare mu yi mafara tare in cikin shago za mu zama da ni da kai da ni da kai kana da makulli ina da makulli ko kuma sai mun hito tare sannan a buɗe akwai wannan ina sharika inaniya kenan wannan duk ta halatta sannan sai shirkatu abdani sharika ta jiki da jiki kafinta da kafinta kana da guduma ka ina da guduma ta ka ɗauko kayan aikin ka ɗauko kayan aiki na ko kuma mesin da mesin ka ɗauko yuƙaƙa in ɗauko yuƙata ka ɗauko ka in ɗauko zarena ko kuma sharika ta kalme da kalme a ba mu wuri mu yi jinga mu nomi a biya mu wannan ana ce mata sharikatul abdali ta halatta in ya kasance sai an sau wani abu sannan a taho a yi wani aiki kamar al misali a ce a tela da tela su tahe su so ya duka su taho su ɗunka sannan su sayar wannan shirkatul abdani ta wa shirkatul amwali sun haɗa kuɗinsu sun so shadda sun taho sun yi aiki sun kare sun buge sun goge sun surka jiran mai saye wannan shirkatul abdani ta shirkatul amwali ta sai shirkatul zamami wanda ya kasance ta yi yohani da irin wannan yanzu da an hakawo tana canta ta kusan cikin shirka. an gane ita ba ta halatta hakanan sharika ta zimma abinda aka ce ma zimmatu amana ka ga yanzu in ka diba in mutum ya ba kuɗi a jiya amana ce an gane ka ga yanzu wata amana ta an haƙulla ka kawo naka in kawo na ka kawo naka in kawo na kuma zimmatun na kowa ya bi wani bashi azzimmatu addainu mun hada basu suka an ba mutum guda wannan bashi halatta sai a ah, wanda suke kira sharikatul wujuhi sharikatul wujuhi shirka ta huskoki ko shirka shirkatul wajahi ba ta halatta kamar yanzu Allah misali kai kana da huska kowa ya san ka duk kayan da aka so masu tsada gari ka aka samu su kamar Allah misali a ce wanda sana'a mota shi na sai da manya manyan motoci irin jib jib kai kuma ka ta ka so motar ka jib amma ba a iya sayar ta gare ka sai ka kai mai iri nai shi ko shi ka kiran mai saye hisaisuwa sai saboda matsayi nai da girma ne ga irin wannan sana'a kowa na sayan ta gare shi sai ce to in ka kawo jib ɗinka ga abin da za in ka kawo jib kila ala misali wadda a ta miliyan hudu to ina da dubu ɗari biyar cikinta kaga kuma musharaka kenan wannan ana ce mata sharikatul wajahi ba ta halatta ita ba dan saboda matsayinka ga sai da wannan kayayyakin ba a sayan su sai ga irin ka don haka ya kawo ma kuma kace kai ma ba dillanci za kai mai banan nan a ribar da za a samu Eh, nawa so mota kana da kaza shi da kaza wannan ana ce mata sharikatul wujuhi ba dillanci ba amma an takuna lahu simsaran ka kasance dillali gare shi bai da komi wannan an gane wannan ko to bisa ga wannan idan muka diba duk abin da aka yi saboda Allah ba za a amshi jinga gare shi ba sannan ba za a amshi kuma iwali gare shi ba in an ka amshi jinga ko an ka amshi iwali shikenan wannan abin ya riga lalace ba a shi saboda Allah ba kenan don haka bashi don Allah aka bashe shi in ka ba da bashi ba don Allah ba wannan shari'a ta bata wannan mu'amala haka nan kuma a ainihin tsaya ma wani akan wani haƙƙi na akan wani haƙƙi da aka biya tai ko ka tsaya mutum akan wani haƙƙi ne wannan shi ma saboda Allah akai duk lokacin da an ka amshi jinga shari'a ta bata wannan mu'amala din to mu ci gaba hmm? alhamdulillah wa wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'am a ah, ah, ah, bari mu gani lallai lokaci eh? yan tambayoyi na wa'an sun kashe karatu ko kuma sun kashe magana akan kila adashi don Allah ana ya rubuta rana wata sai mu tuka ita sai a bayanin su saboda muzakara ce akai abinda aka nuhi na nan ga duk da an kace mu wata matsala wadda kila almajirai ke bukatar sanin ta ko kuma watan ta a tsaya a yi bayani gurgudun abin da Allah ya suwa sannan a wuce gaba ko kuma a wuce sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya